This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam akwai alamun da suka nuna cewa jerin barazanar hare-haren bom da aka rika aiki ba wuraren zabe a sassan Amurka sun fito ne daga Rasha. An fara samun sakamakon zabe da ake fafata da ku tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka. Dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan Isra'ila domin nuna adawa da korar da firaminista Benjamin Netanyahu ya yi wa ministan tsaron kasar. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahotanni game da abubuwan da suka faru a lokacin zaben shugaban kasa na Amurka da aka yi jiya talata biyar ga watan Nuwamba daga jihohin Maryland, Virginia da kuma nan gundumar Columbia. Yayin da ake dakon sakamakon zaben ko akwai wani abin ban mamaki tattare da sakamakon da ke fitowa daga wasu jihohin kasar ya zuwa yanzu? babu wani abin mamaki a halin yanzu na mai tsanani game da sakamakon zaben da ake tattara a america wani abin mamaki shine mafi yawan matasa sun jefa wa trump kuri'a kuma mafi yawan dattawa sun jefa kuri'a ma ita kamala harris kenan wannan abin ya kan bada mamaki ma mutane masanan harkar siyasa farfesa samuel zalanga kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji ra'ayoyin 'yan ƙasar kan yadda aka yi zaben na Amurka amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. akwai alamun da suka nuna cewa jerin barazanar hare-haren bam da aka rika kaiwa wuraren zaɓe a sassan amurka sun fito ne daga rasha cewar sabon nazarin da jami'an tarayya da na jihohi suka gudanar barazanar harin bam din na farko da aka kai a farkon jiya talata ya haifar da dan tsaiko na kada ƙuri'a a wasu wurare a kudu maso gabashin jihar georgia to amma jami'ai a jihar sun yi hanzarin gano cewa barazanar ba wata mai tada hankali ba ce sakataren harkokin cikin gida na jihar georgia brad reference priyanka ya shaida manema labarai cewa sun gano cewa harin ya fito ne daga rasha ya ce mugun nufi ne a ransu da ya nuna ba sa son su ga mun gudanar da zaben mu lami lafiya ya ce ya kara da cewa suna ganin idan suka gwara kawunan mu to su za su irga hakan a matsayin nasara a gare su a ƙarshe ya ce to sai dai ta tabbata ƙoƙarin haifar da cikas ga zaben na amurka na da matuƙar girma an fara samun sakamakon zaɓe da ake fafata a da ku tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa amurka mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris da tsohon shugaban ƙasa donald trump inda su ke nuna alamar yin nasara a inda yake da ƙarfin magoya baya a wani zaben da aka iya da wato da ka iya zama na tarihi wajen samar da mace ta farko a matsayin shugaban ƙasa amurka trump wanda ke neman sake komawa fadar white house bayan kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 tuni ya yi nasara a jihar shi ta florida a sakamakon farko-farko da ya ya fita a inda ya samu ƙuri'un na delegate talatin da sauran jihohi da suka rika biyu baya kamar yadda ake sa rai harris ta damƙe ƙananan jihohi da dama da ke yankin gabashi duk ɗan takarar da zai yi nasarar lashe zaben dole ne ya samu ƙuri'un delegate saba'in a jihohin da ake kira swing states daga cikin ƙuri'u takwas duk da dai mai yiwuwa ne sai a yau laraba ne wasu jihohin za su iya kammala kirga ƙuri'unsu duk wanda allah ya ba nasara a zaben zai ɗare kujera kujerar fara jan akalar shugabancin kasar ne a watan janairu masu sharhin siyasa sun yi hasashen cewa fafatawar za ta gangaro zuwa jihohin da ake ce swing su bakwai inda ƙididdiga ta nuna yadda 'yan takarar biyu ke tafiya kudda da dubban masu zanga-zanga sun taru a sassan isra'ila domin nuna adawa da korar da firaminista benjamin netanyahu ya yi wa ministan tsaron kasar uf garland a jiya talata a birnin tel aviv masu zanga-zangar sun datse babban hanyar shiga birnin suka rika yin da'ira da ajiye drum-drum da hada guman wuta a birnin kudus kuwa kimanin masu zanga-zanga su dubu ɗaya ne cikin fushi na korar da aka yi wa ministan tsaron mai farin jini suka tattaru a wajen gidan netanyahu an kuma sanar da bazuwar masu zanga-zangar a ko'ina a fadin kasar a yayin da netanyahu ya ci gaba da amfani da sojin kasar wajen gallazawa hamas shi kuwa galan kira ya rika yi da a samar da tsagaita wuta ko da na dan wucin gadi ne domin ganin amaido da 'yan ƙasar da hamas ya yi garkuwa da su a yayin harin da ta kai isra'ila a watan oktoba shekarar ashirin. 2023 don a lokacin ne isra'ila ta fada mummunan fada da mayakan hezbollah da ke lebanon tare da musayar dogayen hare-hare da iran To an jima kaɗan za ku ji ƙarashen labaran duniyar amma yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu da farko za mu leƙa jihar Virginia a nan Amurka inda abokin aikinmu Muhammad Lalo yake don jin abubuwan da suka faru a lokacin zaben da aka yi jiya da kuma halin da ake ciki ya zuwa yanzu. To tun da misalin karfe bakwai na daren talata aka rufe rumfunan zaɓe a nan jihar Virginia wato an kwashe sawo'i goma sha uku kenan ana zaɓe domin tun da misalin karfe shida na safe aka buɗe rumfunan zaɓen. Yanzu dai hankali a wato hankalin jama'a ya karkata ne kan sakamakon zaɓe kuma zuwa lokacin da nake muku wannan bayani. ana kan haɗawa ko kuma tattara sakamakon zaben wanda tunima wasu kafafen yada labarai sun riga sun fara bayyana hasashensu kan inda zaben zai iya karkata a bisa al'ada dai wato shi sakamakon zaben amurka ba fitowa fili ake a bayyana cewa wane ne nasara ba kamar yadda ake yi a wasu ƙasashe musamman ma ƙasashe masu tasowa kamar na afirka asali manyan wato kafafen yada labarai ne musamman na talabijin suke yin ƙididdiga su su tattara alkalima daga sahihan eh, wurare sai su fara kyankyasa alamun wanda ake tunanin zai iya lashe zaɓe wato abin da suke kira projection kenan a turance ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi shine su rika tattara sakamakon zaben yayin da masu kada kuri'a ke a barin rumfunan zaɓe bayan sun kada ƙuri'unsu kenan wato abin da ke kira exit polls kuma idan kuma ya tafi daidai babu haufi nan da wasu sawa'i masu zuwa za a iya samun cikakku ko kuma takamaiman sakamakon da zai iya nuna karara wanda wacce ta lashe wannan zaɓe idan ɗan takara ko 'yar takarar ta kai a adadin ƙuri'un wakilan jihohi na electoral vote da ake bukata wato 270 kenan. Madalla a gaida Muhammad Lalo daga jihar Virginia. Yanzu kuma za mu je ga Sarfila Hashim Gumel daga jihar Maryland. To Maryam a jihar Maryland dai zaɓe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali a duk faɗin jihar, musamman a manyan birane kamar Baltimore da wasu yankuna na Washington DC wato babban birnin ƙasar. an rufe rumfunan zaɓe da misalin karfe takwas na dare a wagon yankin gabashin amurka kuma tun aka fara kiran sakamakon zaben maryland da yawanci ke goyon bayan jam'iyyar democrat muhimman zaɓukan da aka yi a jihar ciki har da na 'yan majalisar dattijai da na wakilan amurka sai kuma 'yan majalisa na jiha da kuma na gwamna an samu wasu rahotannin dogayen layuka a rumfunan zaɓe musamman a wasu wurare kalilan da ake da ke da yawan hada-hada jama'a amma dai ba a samu wasu manyan batutuwa ko rahotannin kawo cikas a lokutan zaben ba haka kuma wani abu da ya bani mamaki shine yawan fitowar 'yanci ranar daga kasashen duniya daban-daban da suka zama 'yan kasar amurka ciki har da waɗanda suka fito daga nahiyar mu ta afirka sun fito gaskiya kwansu da kwarkwata domin yin wannan zaɓe kuma wasu daga cikinsu da na tattauna da su sun bayyana mini yadda muhimmancin fitowa wannan zaɓe yake gare su duba da ra'ayoyi ko ƙudurorin 'yan takarar musamman ma na shugaban ƙasa. sun ce ya zama wajibi su fito su zaɓi 'yan takarar da suka yi imanin za su wato kare muradinsu. Yayin da aka rufe rumfunan zaɓe yanzu muna sa ran samun ƙarin bayani nan ba da jimawa ba sai dai sakamakon zaɓukan cikin gida na jiha ya fara bayyana. Ya zuwa yanzu dai an ayyana 'yar takarar jam'iyyar Democrat ce ta lashe zaɓen jihar Maryland. kuma hakan bai zo da mamaki ba duba da yadda zaɓukan baya suka gudana kuma yawancin lokuta 'yan jam'iyyar democrat ne ke lashe zaben kamar yadda na bayyana a baya amma yanzu abin jira a gani shine sakamako a hukumance kasancewa yanzu manyan kafofin ya labarai ne ke bibiya su kuma fara fitar da sakamakon zaɓuka kamar yadda aka saba gani a siyasar amurka Ga duk masu ra'ayin sanin sakamakon jihohi na zaben Amurka za su izuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahouse.com inda a shafin farko za a ga taswirar Amurka baki ɗayanta kuma za a iya danna duk jihar da ake so don ganin sakamakon wannan jiha. Sarfil Hashin Gumel daga jihar Maryland da ke gabashin Amurka. Na gode. A gaida Sarfil Hashim Gumel. To a ƙarshe za mu je da ta kasance a nan gundumar Columbia wato babban birnin tarayya Amurka. Ibrahim Garba gare ka. har yanzu dai ana jiran sakamakon zaben shugaban kasa a birnin washington dc amma dama jam'iyyar da race kan ci zaɓe a gundumar columbia da ta hada da birnin na washington dc kuma ga dukkan alamu kamala harris ta jam'iyyar ta da race za ta ci zaɓe a gundumar ta columbia wannan karama da yake ba a zaben 'yan majalisar dattawa da wakilai da kuma gwamna a washington dc sai dai na magajin gari yi da wakili na musamman ko delegate a gaskiya idan ana maganar zaɓe ne ba a cika bai ma sakamakon zaɓen washington dc irin muhimmancin da ya cancanci matsayinsa na babban birnin tariyar amurka ba an sallamar ma jam'iyyar democrat saboda tasirinta a yankin ya wuce yadda jam'iyyar republican za ta kwatanta ja da ita sosai watakila ma shi yasa ba a fito ba sosai wurin kada ƙuri'a saboda ko da 'yan damakarar kalilan ne suka kada kuri'ar jam'iyyarsu za ta kai labari kuma komai fitowar 'yan jam'iyyar republican ba za su yi kataɓus ba a gundumar columbia saboda ba su da yawa amma kuma akwai kuma masu alakanta rashin fitowa sosai a birnin washington dc din da yadda aka yi ta kada kuri'ar wuri a wannan shekarar bincike ya tabbatar cewa ba a taɓa kaɗa ƙuri'a ta wuri ba kamar yadda aka yi a wannan shekarar don haka ba mamaki tun kafin jiya babbar ranar zaben baƙaƙe a birnin washington dc da ake ganin kamar ba su ɗau zaben da muhimmanci ba a zahiri sun ɗau zaben da matuƙar muhimmanci har sun kaɗa ƙuri'unsu tun ma kafin jiya ɗin idan akwai wani abun ban mamaki da zan sake faɗi game da yadda aka gudanar da zaɓe jiya a birnin washington dc baya ga rashin fitowa sosai bai wuce yadda jami'an tsaro suka hana 'yan jarida neman labarai a wasu muhimman wuraren kada kuri'a suka killace wuraren wani zubin ma bayan sun tura 'yan jarida baya can har zuwa ƙetaren titi sai aka sake ba su umarnin kada 'yan jarida har zuwa can gefen harabar zaben ta yadda ba za su iya haɗa rahoto mai inganci ba sai daga baya aka sake ba su umarnin sake kiran 'yan jarida an dai ce ba a taɓa yin haka ba kuma ba a taɓa ganin haka ba musamman ma irin wanda ya faru a ɗakin karatu na tunawa da martin luther king jr ko martin luther king jr memorial library wani abu kuma da ya ja hankalin mutane a wannan zaben a birnin washington dc shine yadda aka yi siffar kashi da wani babban karfe aka ɗora kan wani tebur aka girke a wurin da mutane suka fai wucewa a babban filin nan da ake kira national mall tun daga lokacin da aka fara zaben wuri a jiki akwai wani saƙo mai bayyana cewa an yi wannan ne saboda a karrama waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da zaben shugaba joe biden ma'ana ba a ake ma magoya bayan donald trump da suka yi yunkurin hana tabbatar da zaben shugaba joe biden bayanai na nuna cewa su ma 'yan republican sun yi irin nasu salo na ba'a ma 'yan democrat a wasu jihohin rahotanni dai na nuna cewa yayin da ake jira ga kowace jam'iyya za ta ci zaben amurka na wannan jikon an ɗau matakan tsaro sosai a birnin washington dc amma fa ba a bayyana ba saboda kar a firgita mutane a gaida ibrahim ka almasi garba shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya A ranar Talata shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce dakarun ƙasar shi sun fafata da dakarun Koriya ta Arewa da aka aika da su rashi domin su taimaka mata yaki da Ukraine ɗin. a cikin jawabin shi da yake na duk rana a jiya talata zelensky ya ce faɗan na farko da dakarun koriya ta arewa ya buɗe sabon babi na rashin zaman lafiya a duniya a tsokacin shi na farko kan lamarin tsakanin ƙasashen biyu ministan tsaron ukraine rustin omarov ya tabbatar da isar dakarun koriya ta arewa a can bakin daga a yayin wata hira ta kafar yada labaran kasar ya ce dakarun na koriya ta arewa sun ce sun isa wurin kuma sun fafata a karan farko labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yayin da jihohi ke ci gaba da ƙidayar kuru'u da kuma tattara sakamakon zaben shugaban ƙasar na Amurka, na tuntuɓi Farfesa Samuel Zalanga, masanin siyasa da harkokin yau da kullum da ke zama nan Amurka akan halin da ake ciki bayan kammala zaben a talata. daya daga cikin dalilan da suka sa har yanzu dai wasu jihohin ƙasar ba su kammala tattara sakamakonsu ba shine bambancin lokaci da ake da shi a sassan ƙasar daban-daban. Da farko dai na tambaye shi ko akwai wani abin ban mamaki game da sakamakon zaben ya zuwa yanzu? Abin da zan ce shine um, babu wani abin mamaki a halin yanzu na mai tsanani game da sakamakon zaben da ake tattara a Amerika. Dalilin da ya sa kuma na faɗa haka shine um, a wasu jihohi yanzu ne ake kusan rufe wajen jefa kuri'ansu um, wani abin mamaki shine mafi yawan matasa sun jefa wa, trump kuri'a wato shugaban kasa na da kenan kuma dattawa ne mafi yawan dattawa sun jefa kuri'a ma ita mataimakiyar shugaban kasa na yanzu wato kamala harris kenan wannan abin ya dan bada mamaki ma mutane to amma dai lallai akwai uh, alama da ya nuna cewa mafi yawan matasa sun jefa kuri'a mashi mataimakin shugaban kasa na da wato donald trump kenan halin yanzu kowani jiha suna kirga kuri'unsu kuma akwai bayani da zan ce shine jami'iyan da sau take samun kuri'u da yawa ita ce jami'iyan da dama take da karfi a cikin jiha din saboda haka shi ma wannan ya nuna cewa ba wani abin mamaki ba ne za a ɗauki ɗan lokaci kafin mu fahimci fila-fila menene ya kawo canji ko kuma menene zai kawo canji ko kuma wani irin canji ne zai faru abin da ya sa na faɗa haka shine sai an gama jefa kuɗin an kirga daga ba za a iya duban wasu abu a hankali za a iya ganewa cewa to gafa abubuwan da suka kawo ga wasu abubuwan da suka canja sai a soma binciken kuma menene ya sa canjin ya faru ya zuwa yanzu ko akwai wani daga cikin 'yan takarar da ya maida martani a kan sakamakon da ake tattarawa a halin yanzu ba wani dan takara wanda ya yi wani furci ko kuma wani martani game da sakamakon zaben kuma abin da ya sa zancen yake haka domin a in mutum ya duba zai ga cewa gasan kuri'un ya yi kurkusa da yawa babu rata tsakanin kuri'un ita mataimakiyar shugaban kasa ne yanzu kamala harris ba tsakanin kuri'un da take da shi da kuma kuri'un da shi um, shugaban kasa na da yake da shi waɗanne abubuwa ne suka fi jan hankali akan yadda masu kada kuri'a suka yi zaɓe wannan karan to wannan an san tambayan tana bukatar mutum ya na'u sosai domin kusan a kowace ƙasa sau da yawa za ka sami irin wannan kasa ɗaya ce amma za ka samu idan ka tashi daga wani bangaren ƙasan ka tafi wani bangaren ƙasan za ka samu cewa abubuwan da suke damun mutane a wani bangaren ya bambanta da abubuwan da suke damun mutane a wani bangaren ƙasan misali a jihar arizona babban abin da yake damun mutane masu son jefa kuriyar shine zancen mutane masu kaurowa daga wasu kasashe zuwa america to su wancan mutanen da suke arizona babban abin da yake damun su shine mutanen da suke shigowa suke kokari su kauro nan a jihar georgia babban abin da yake damun su shine tsadan rayuwa tsadan rayuwa shine wato kaman darajar kuɗi ko da mutum yana da kuɗi idan kana neman inda zaka zauna ko kuma kuɗin abinci ko wani zaka sayi mota ko wani abu komai ya tsada to wannan abin shi yake damun su to sai jihar michigan akwai larabawa da yawa da suke zama a jihar michigan din to babban su abin da yake damun su a wajen eh, da yake suna da yawa sosai sosai kuma shi zai sa eh, wani ko ya ci zaben ko ba zai ci zaben ba shine yakin da ke tsakanin kasar isra'ila da kuma gaza madalla a gaida farfesa samuel zalanga yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar niger mu ji abin da manazarta ke cewa a kan zaben da aka yi yayin da ake jiran sakamakon zaben ga haruna mamman bako da ƙarin bayani Que Philadelphie, c'est démocrate. A priori, ça va voter pour Kamala Harris. Euh, c'est un peu le bastion démocrate de la Pennsylvanie. Oui, oui, évidemment, euh, c'est dans les grandes villes que généralement on va voir le soutien fondamental pour euh, Kamala Harris. Irin yanda aka kwana kenan a jamhuriyar Nijar ana dakon sakamakon zaɓe na ƙasar Amurka ya soma bayyana a kahohin yada labarai na duniya musamman a talabijin da kuma sauran kahohin sadarwa na zamani. Kuma a cikin daren zuwa wajen karfe ɗaya na dare na kaso wani ɗan jarida mai suna Asuwan Musa Arzika domin jin ina aka kwana game da kakkahewar da suka yi yi na sai sun ga da ta kaya game da sakamakon kasar amurka inda nisoma da tambayar shi shimi suka soma jin labari babu shakka yanzu karfe daya agogon nijar da najeriya ana dakon fitowar sakamakon zaɓuɓɓuka na ƙasar amurka wanda al'umma suka mai da hankulan nasu a kan ganin cewa wannan sakamakon ya fito amma ana tsammanin insha allahu da da allah kamin fitowar ma wannan sautin za ku so mu jin sakamako ya so mu fitowa daga jihohi daban-daban na wannan ƙasar ta amurka to a musa arzika mun sai ta amurka wajen mutum biyu da arba'in ne ne aka kira domin su fito su je haƙuri'a a wannan talata biyar ga watan Nuwamba cewa kenan da ranar jiya. Shi muna eh, ya musan yalla watakila menene makomar zaben yaya ne kake ganin 'yan takarar guda biyu musamman Kamala Harris da shi Donald Trump yalla wace hanya kowane suke ishi nasara a wannan zaben. To a bangaren da waɗannan 'yan takara ke iya su yi nasara akan waɗannan zaɓuɓɓuka akwai manya-manyan jihohi waɗanda duk wanda ya kuskura ya kwaɗe a zaɓuɓɓuka saboda manya-manyan kujeru da akwai a cikin waɗannan jihohi kamar bangaren uh, pennsylvania uh, da ke da kujera kusan goma sha tara akwai nevada da ke da kujera wajen shida akwai michigan ita ko kujera wajen goma sha biyar cewa da manya-manyan masu zaɓuɓɓuka kenan akwai wisconsin da ke da kujera wajen goma akwai kuma arizona ita ko da ke da kujera goma sha ɗaya yayin da georgia ita ko ke da kujera wajen goma sha shida na ta arewa kujera wajen goma sha shida kunga idan aka ɗauka duk wanda ya kuskura ya kwaɗe a zaben waɗannan jihohi to babu shakka ya kwaɗe a waɗannan zaɓuɓɓuka wanda ya samu ya lashe waɗannan jihohin alatila tun yau ya kamata a ce wannan shine ya zama shugaban ƙasar amurka to yanzu wannan zaɓe ana ci gaba da dakon lokacin sakamako yalla kamin ƙarshen wurin yau shin tsohon shugaban shugaban ƙasa kamar Donald Trump menene makomarsa idan har ya riga ya faɗi a wannan zaɓe tun da shi an ga ya so hituwa da wani salo kamar yanda ake bayyanawa tun ma lokacin ba a fara hiddo sakamakon zaɓe ba. ga yanzu tun sakamakon zaɓe bai fara hituwa ba har ya fara korafin yankin Philadelphia an soma arin gizon kuri'u kuma shi ba zai amince ba da sakamako idan ba sahihi ba ne. To kun ga idan aka ɗauka haka wata dubara ce 'yan siyasa na tusa ma amurkawa a kai na cewa shi ne dace a zaɓa. idan muka duba yanzu shi donald trump yalla wannan zaɓe zai kasance wani kaho wani tarihi ne idan aka sake zaɓe to idan aka ɗauka dai a tarihin amurka mutum ɗaya aka samu wanda ya aje kujera bayan an sake yin wata manda kuma ya sake dawowa ya ci zaɓe idan donald trump ya yi haka Vous êtes aussi un spécialiste des relations transatlantiques. Les Européens, évidemment, ont les yeux braqués sur les États-Unis aujourd'hui. Euh, quid de l'Europe si Donald Trump gagne écoutez, on sait déjà que le souvenir de ce qui s'est passé durant ces quatre années quand il était président, des relations qui n'étaient pas... Musa Arzika kenan wani dan jarida un ke birnin kwannin jamhuriyar Nijar da kwan yana da kwan sakamakon zaben Kassar Amerika, Haruna Maman Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Nijar. inda wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mazauna garin Maradi kan zaben na Amurka. To ni sunana Ibrahim Inazum dan jarida ne na Maradi Niger. To a gaskiya zaben daukan Amurka da zaben Amurka na bana abin da ya yi daukan hankali shine musamman ma zabe ne wanda gaskiya tsarin shi kamar ya zama wanda daban ne cikin zabuka Amurka gaba daya ɗauko cewa ita kamala harris ita mace ce wadda ta shiga wannan takarar kuma ga donald trump wanda shi tsohon shugaban ƙasa ne kuma yake neman ya dawo kuma abu na biyu wanda ake iya rike ita kamara aris in ka ɗauka gatan al'umma ce kenan eh, juji ce kuma shi donald trump wanda a ƙarshe-ƙarshen nan ma ya fuskanci shari'a ka gani abubuwa ne wanda suka zo eh, a banan nan suka kawo wani irin eh, zaɓe wanda ba a saba ganin shi ba amurka da a karon harko da joe biden zai ta yi zaɓen nan kaga ya janye mutane da ya ba su yi tsammani ba shi trump ya zo zaɓen kuma kaga a yi shari'a ta ci ba ta ci ba gashi na yazo kenan zaɓe ne wanda a gaskiya ya kawo eh, cice ce diya kuma an yi magana kwarai saman shi. E, eh, na kabiru mamman yarima mutum ne mai ma'amala da kafafen sadarwa na zamani haji mansur kan zaben amurka ya bambanta da kowane zaɓe da muke gani ana yin shi musamman a nan lahiyar mu ta afirka tun a shekaran jiya na ji an ce kusan mutum kusan miliyan saba'in har ya kaɗa ƙuri'a shi ta hanyar akwatin gidan waya wanda mutum daga kwance koko daga cikin gidan shi zai iya zaɓe wannan shi ma ya ɗauka mana hankali kwarai da gaske kannan kuma mu a ganin mu wajen ɓangaren zaben amurka tsakanin kamala harris da shi donald trump mu a wajen mu muna son kamala harris ta yi nasara akan wannan zaɓe na amurka saboda halin da ake ciki gabas ta tsakiya wanda kama ana gani ita ce ke da ɗan sauƙi-sauƙi da trump fiye da yadda muke ganin yanayin tafiyarsu kenan shi yasa muke gani mu a namun bangare kamal harris ta yi nasara domin ganin samun canji a yanayin da ake gabas tsakiya musamman yanayin da ake ciki a palestine da lebanon da sauran wurare daban-daban shine abin da muke iya bayani akan malam ibrahim me za a cewa game da wannan zaɓe mai fatanka To fata na a gaskiya eh, kamar fatan mahi yawancin zance a 'yan maraɗi koko 'yan Nijar koko 'yan Afirka. Yawancin mu dai mun yi ganin ta cewa 'yan Democrat su dawo mutalman ita Kamala Harris ta dawo. Domin me yasa yawanci eh, su 'yan democrat kamar sun yi kula ga afirka sun yi sa ido ga afirka mun ɗauka a lokacin da shi trump ya yi milkin shi wanda bai mamaye da afirka wani abu a zo a gani ba kenan kuma mun gani muke mu a matsayinmu na afirka eh, ya kamata a dama da mu ya kamata a ɗauke mu a matsayin wanda shi ne namu Madalla a gaida Mansur Sani. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 35. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaicin murya akwai alaman da suka nuna cewa jerin barazana hare-haren bam da aka rika kaiwa wuraren zaɓe a sassan Amurka sun fito ne daga Rasha, cewar sabon nazarin da jami'an tarayya da na jihohi suka gudanar. Barazanar harin bam din na farko da aka kai a farkon jiya talata ya haifar da ɗan tsaikon kaɗa ƙuri'a a wasu wuraren kudu maso gabashin jihar Georgia. To amma jami'ai a jihar sun yi hanzarin gano cewa barazanar ba wata mai da hankali ba ce. an fara samun sakamakon zaben da aka fafata na da tsakanin 'yan takarar shugabancin amurka mataimakin shugaban kasa kamala harris da tsohon shugaban kasa donald trump inda kowannensu ya rika nuna alamar yin nasara inda yake da karfin magoya baya a wani zaben da aka wato da ka iya kafa tarihin zabar mace ta farko a matsayin shugaban ƙasa amurka trump wanda ke neman sake koma fadar white house bayan kayan da ya sha a zaben shekarar 2020 tuni ya yi nasara a jihar shi ta florida a sakamakon farko-farko da ya fita inda ya samu ƙuri'unar delegate talatin a jihar kamar yadda ake sa rai harris ta damƙe ƙananan jihohi da dama da ke yankin gabashi. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Hawa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Jimmy. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.